Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu barkan barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisle muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 28 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. A jiya Litinin aka fara gagarumin gwajin maganin rigakafin cutar COVID-19 a Amurka domin tabbatar da sahihancinsa da ingancinsa. Prime Minister kasar Lebanon Hassan Diab ya faɗa a yau talata cewa kasar Isra'ila ta keta haddin kasar akan abin da ya kira faɗaɗa jibge da dakarun soji mai hatsari yayin da kasar Isra'ila da mayakan Hezbollah suka yi musayar wuta akan iyaka a jiya Litinin. A yau talata an sake ajiye gawar marigayi ɗan majalisar dokokin Amurka kuma ɗan gwagwarmayar 'yancin dan adam John Lewis domin masu zaman makoki su yi masa ban kwana na ƙarshe. Kanin labaran duniyar kenan. bayan da shugaban najeriya da takwarorinsa na wasu kasashen kungiyar ra'ayi tattalin arzikin yammacin afirka ta ecowas suka ba da wasu shawarwari kan yadda za a shawo kan rikicin kasar mali wasu masu sharhi na ci gaba da tsokaci kan wannan al'amari mutanen da suke da da suka tada wannan wato shirin din da cewar ba ta son shugaban kasa sun ce su wannan shiri da aka yi ba sa ciki abinda da suke ciki shugaban kasan kawai To hakan dai na faruwa ne yayin da shugaban ƙasar ta Mali Ibrahim Bubakar Keta ya rage yawan ministocinsa a wani mataki na yin sharar fagen kafa gwamnatin haɗin kai. Sannan za kuma mu kawo muku wata hira ta musamman da murya Amurka ta yi da sarkin Hausawan ƙasashen nahiyar Turai. Alhaji Siraju Jankaɗo Labban Musawa. Dangane da batutuwan da suka shafi yadda cutar COVID-19 ta shafi al'ummar Hausawa a Turai. da kuma sauran bututuwan da suka danganci yadda ake gudanar da wannan masarauta. Wannan cuta gaskiya ta yi eh, tana da ta al'umma da dama eh, amma mu hausawa mazauna kasashen turai eh, gaskiya duk wanda suka shafa bai fi mutum ashirin da biyar ba ciki kuma akwai kaman guda hudu wanda allah ya karbi rayuwarsu. Muna kuma tafi da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa da kuma ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara jin yadda duniyar ta wani tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin an fara gagarumin gwajin maganin rigakafin cutar COVID-19 a nan Amurka domin tabbatar da sahihancinsa da ingancinsa. wani dan sa kai a savannah da ke georgia ya karbi maganin na farko na gwajin wanda kamfanin sarrafa magunguna da ke nan amurka modamar da kuma masu binciken magunguna na hukumar kula da cututtuka masu yaduwa suka sarrafa dan sa kai shine mutum na farko daga cikin mutum dubu talatin masu cikakken lafiya a fadin kasar da suka amince a yi gwajin da su a makonni masu zuwa za su karbi kashi biyu na maganin rigakafin a cikin makonnin masu yawa inda za a tantance ko za a iya kamuwa ko kuma warkewa daga cutar a gwajin da za a yi bincike na baya-bayan nan ya nuna 'yan sa kan da aka yi gwajin da su ba su nuna wasu alamu na illa mai tsanani na maganin ba fiye da rabinsu sun bayyana kasala da ciwon kai da sanyi da ciwon gabbai da kuma inda aka yi musu allurar Dr. Anthony Fauci, shugaban hukumar kula da cututtuka masu yaduwa, ya gaya wa manema labarai jiya litinin cewa za a sami sakamakon gwajin a watan Nuwamba. Idan aka sami nasara, kamfanin na Moderna zai samar da miliyan 500 na alluran a shekara ɗaya tare da fatan cimma samar da biliyan ɗaya a shekara ta 2021. ma'aikatan kiwon lafiya a kasar brazil sun buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ta binciki gwamnatin shugaban ƙasar jair bolsonaro akan laifukan cin zarafin ɗan adam akan yadda yake tunkarar annobar coronavirus an miƙa koken da yake ɗauke da bayanan shaida daga ƙungiyoyi da ke wakiltar ma'aikatan kiwon lafiya sama da miliyan ɗaya ga kotun da ke hague ƙungiyoyin na zargin gwamnatin Bolsonaro da nuna halin ko in kula wajen fuskantar barkewar cutar COVID-19 wanda ya sanya rayukan jami'an kiwon lafiya da ƙwararru da ma al'umma baki ɗaya cikin hatsari. Akwai rashin jituwa tsakanin Bolsonaro da sauran gwamnonin jihohin ƙasar inda yake ƙin amincewa da takaita zirga-zirga domin daƙile yaɗuwar cutar na coronavirus ciki har da dokar hana fita. Bolsonaro wanda a kwanakin baya aka nuna shi ya warke daga cutar coronavirus bayan da ya kamu da cutar tsawon makonni uku yana jinya. Yayi ta nana ta cewa saka dokar kulle yana kassara tattalin arzikin kasar. Kasar ta Brazil na da adadi mafi yawa na kamuwa da cutar COVID-19 a yankin Latin America. inda take da mutum miliyan biyu da hudu masu cutar kuma sama da dubu tamanin da bakwai suka mutu A yau Talata an sake ajiye gawar marigayi ɗan majalisar dokokin Amurka kuma ɗan gwagwarmayar 'yancin ɗan Adam John Lewis a ginin majalisar dokoki na Capitol a Washington domin masu zaman makoki su yi masa kwana na ƙarshe. Lewis ya mutu a makon jiya yana da shekaru 80 bayan da ya kwashe shekara ɗaya yana fama da cutar kansa wato daji. a jiya litinin ne aka rako akwatin gawar tasa da ke lullube da tutar kasar zuwa harabar majalisar inda ya kwashe shekaru 33 yana wakiltar jama'arsa na gundumar georgia kafin isowa harabar majalisar a capitol hill sai da jerin gwanan motocin da ke dauke da gawar ya bi ta muhimman wurare da ke da alamun fafutukar kare hakkin dan adam ciki har da sabon wurin nan da ke kusa da fadar white house da ke nuna Black Lives Matters wato rayuwar bakar fata na da muhimmanci. A jawabinta a jiya a harabar majalisar, shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta bayyana Lewis a matsayin babban mai hangen nesa na majalisar. Ta ce ya bi sahun jajirtattu irin su tsohon shugaban Amurka Abraham Lincoln a wajen da aka ajiye shi. Wuri ne na zinare da ake ajiye akwatunan gawa yayin irin wannan bankwana. To a gaida Aishatu Sule wacce nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa da karashin labaran duniyar. To bayan da shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS suka ba da shawarwari kan yadda za a shawo kan rikicin siyasar ƙasar Mali. Masu sharhi na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan wannan yunkuri. A daidai Litinin shugaba Muhammadu Buhari da takwarorinsa na Nijar, Ghana, Saliyo, Senegal, Liberia, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau da Malin suka gudanar da wani taro ta yanar gizo inda suka cimma matsayar cewa a kafa gwamnatin haɗin kai a kuma sauke 'yan majalisu 31 da aka ayyana a matsayin waɗanda suka lashe zaben da aka yi a wani yunkuri na ganin an sasanta rikicin ƙasar to sai dai duk da yabawa da yunkurin da shugabannin ke yi na sasanta rikicin da kuma matakin da shugaba abubakar keta ya ɗauka a baya-bayan nan na rage ministocin gwamnatinsa Alu Diallo mazaunin birnin Bamako a ƙasar ta Mali wanda ke sharhi kan al'amuran yau da kullum ya ce a tashi fahimtar har yanzu kungiyar ta ECOWAS bata bullo da wani abu sabo sabanin shawarwarin da ta gabatar a baya ba. Ai wannan magana da aka faɗa an ki ta ai a wato mission ɗin Jonathan Goodluck ne da ya tufo. Su sun kawo wannan shawara. to amma mutanen da suke da da suka ta da wannan wato shirin din da cewar ba sa son shugaban kasa sun ki wato wato sun ki su sun ce su wannan shiri da aka yi ba sa ciki abin da suke ciki shugaban kasan kawai ya fita daga mulki saboda shi ne magani wanda yake ake ganin wato zai warkar da mali sun ga muddin da yake a nan to kasan ba za a zauna lafiya ba ba za a samu lafiya ba wato ta fannin wato um, makaranta wato karatu za a samu cin gaba ba kuma ta fannin ba za a samu cin gaba ba kuma abinda ma ake faɗa sosai shine ne da ake ciki kana ga masu zanga-zangar za su amince su janye idan aka sauke 'yan majalisu 31 da aka ce sun lashe wannan zaɓe wanda hakan na ɗaya daga cikin korafe-korafen da suka haddasa wannan rikici lura kuma da cewa shugaba ke ya rage ministocinsa? to a wannan dai kuma allah ya shirya su amma dai abin da ake ciki yanzu ko an sake wacin su wa'annan ɗin 31 da aka faɗa to mutanen da m5 sun nuna su da abin da suke so wato yadda suka shirya su suka ce za a ba su ne za su ba da pm bakin sun ba da pm za a ba shi kuma full power wato prime minister kenan eh, su abinda suka faɗa ɗan farko suka ce a ba su wato prime minister bakin an ba su prime minister kuma za a ba shi full authority wanda yace shi ne zai zaɓi ministoci da za su wato a bashi cikakken iko kenan a bashi cikakken iko to um, kuma in um, mali za ta je a waje ko ina ne a majin president shi wannan firaministan ne ne zai je to a nan ne su mutanen majority suka ce ai wannan abu zai ba saboda in aka haka din ai kaman babu shugaban kasa ne an shafe shi kenan duk wato an karɓi masa wato mulki to abin da saka su da abin da ne suke tsaye kenan a kai. To a halin da ake ciki a yanzu ya yanayin birnin na Bamako misali ana zaman ɗanɗan ne ko dai mutane suna harkokin su na yau da kullum. To walo an de inda muke yanzu babu ne tashi hankali babu ne wato da hanya da ake ciki saboda. Daga maimai kana zaune a ina ne a birnin na Bamako. inda nake zaune ana cewa wurin baka daji wato a cikin birni ne ma ni ina cikin birni ne ma sosai mutane m5 suka ce a bara tukuna sai sallah ya wuce in aka yi sallah lafiya aka kare to uku ga watan august za a soma wato da sun soma duk inda gwamnati take aiki kamar su gidan rediyo kamar duk dai ma'aikata sun tura mutane a je a mamaye wajen to za su soma wannan zanga-zangar nan a sabon wata mai zuwa um, uku ga watan agus amma yanzu haka dai ana cikin zaman lafiya yanzu dai kowa dai ana tattalin sallah ana tattalin wata raguna. diallo kenan mazaunin birnin bamako a ƙasar ta mali yanzu kuma ga aisha ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar Prime Minister kasar Lebanon Hassan Dayib ya faɗa a yau talata cewa ƙasar Isra'ila ta ke ta haddin ƙasar akan abin da ta kira faɗaɗa jibge dakarun soji mai hatsari. Yayin da ƙasar Isra'ila da mayakan Hezbollah suka yi musayar wuta akan iyakar a Litinin. Ina kira da a yi taka tsantsan a kwanakin nan domin komai na iya faruwa. Ina fargabar lamura na iya rincaɗewa sakamakon tsananin tashin hankali da ke kan iyaka a cewar ɗaya a shafinsa na Twitter. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya litinin cewa hezbollah na wasa da wuta jim kaɗan bayan da isra'ila ta ce ta barar da yunkurin mayakan hezbollah na kutsawa iyakarta Netanyahu ya ce Lebanon da Hezbollah ke da alhakin duk hare-hare da ake kai wa Isra'ila daga Lebanon. Duk da harin da aka kuma kai mana za mu mayar da martani da ƙarfin gaske. Ya ƙara da cewa shugaban mayakan na Hezbollah Hassan ya yi kuskure wajen kimanta ƙarfin Isra'ila na kare kanta. Kuma Lebanon za ta ɗanɗana kudata. Ina fata ba za a kuma samun wannan kuskure ba. sojojin Isra'ila sun bayyana cewa wasu gungun mayaka ne suka yi yunkurin shigo musu ta bangaren gonakin Sheba bangare da Isra'ila ta kwace a yakin shekarar 1967. An yi musayan wuta tsakanin mayakan biyu na sa'a guda kuma babu asarar rayuka. A yau Talata aka yanke wa tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak hukunci bisa aikata laifuka bakwai da ke da alaka da wawure miliyoyin kudin kasar da ke asusun ci gaban kasa. babban alkalin Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali ya samu tsohon Prime Minister ɗan shekara 67. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to yayin da duniya ke ci gaba da fama da annobar coronavirus hausawa kimanin 25 ne waɗanda ke zaune a nahiyar turai suka kamu da cutar mun hudu daga su sun rasu sarkin hausawan nahiyar turai alhaji sirajo jan kaɗo labbo musawa wanda ya sanar da hakan a hira da haruna shehu marraba jos ya ce akwai karancin jiragen sama na kwashe 'yan najeriya da ke son komawa gida daga turai saboda annobar ta coronavirus wannan cuta gaskiya ta yi eh, tana da ta shafi al'umma da dama Eh, amma mu hausawa mazauna kasashen turai eh, gaskiya duk wanda suka shafa bai fi mutum ashirin da biyar ba ciki kuma akwai kaman guda hudu wanda allah ya karbi rayuwarsu eh, alƙaluma da muka tattara bayanai da muka tattara sun nuna mana cewa mutane hudu ne suka rasu da sanadiyar wannan cuta. kuma waɗannan mutane hudun kamar yadda ka faɗa kusan a daga kasashe 27 kenan na nahiyar turai kwarai eh, kuwa ciki kuwa akwai mutane biyu da allah ya karbi rayuwansu a nan paris eh, akwai wani babban likita eh, wanda yake sananne shi kuma a london yake da zama sannan kuma akwai ɗaya daga germany wanda shi ma muka samu labari ya rasu a sanadiyar wannan cutar ranka daɗe ban sani ba a ɗaya daga cikin abubuwan da zaka ga musamman 'yan najeriya da ke zama a kasashen waje wala allah hausawa ne ko ba hausawa ba da suke ta magana a kai daidai wani lokaci shine batun suna so su koma gida ban sani ba shin wannan wani abu ne da kuka taɓa tattauna tsakanin ka da mutali ko kuma hausa suka kawo maka batu cewa suna so su ma su ga cewa lallai sun bar kasashen da suke sun koma gida a daidai wani lokaci a gaskiya a halin yanzu akwai mutane da dama wanda suke da niyan koma sai dai babu jirgi babu daman da za su koma duk da cewa gwamnatin tarayya ta tanaji jirgi wanda aka zo aka ɗibi mutane a nan ƙasashen turai amma gaskiya bai isa ba saboda har yau akwai mutane da suke a makale a nan kama daga waɗanda suke zaune a nan Eh, da hausawa da ma wasu ƙabilu eh, har ma waɗanda suka fito daga gida kuma suka makale a nan a sanadiyar rashin eh, zirga-zirgar jiragen sama ganin cewa wannan sarauta taka ta hausawa ne kuma hausawa an san su musamman a daidai irin wannan lokaci misali a ce an gama azumi akwai karamar sallah akwai babbar sallah in a can gida ne masarautu haka akan yi hawa da wasu abubuwa da zai raya masarautun namu ban sani ba kasancewa tun da nan kasashen turai ne ba a samun irin abun da muke samu a can gida ya irin wannan sha'ani yake kasancewa a nan To albishirinka zan ce ma wato banan nan Allah yadda za mu fara hawa, za mu fara hawa a watan Oktoba, insha Allah. Mun samu haɗin gwiwa na Minister of Culture na, na, France, wanda yake muna shirin gagarumin biki a watan Oktoba, insha Allah. amma eh, baya da wannan duk shekara muna shiri mukan shirya bikin sallah wanda muke gudanarwa a nan fada kuma hausa daga duk sassan turai sukan zo har ma daga afirka sukan halarci wannan biki na fahimci cewa ita wannan sarauta taka har hakimai gare ka ko eh, akwai hakimai da dama domin kuwa duk kasashe da suke eh, musamman ma manya-manyan kasashe da suke tarayyar turai Eh, muna da wakilai muna da hakimai eh, kuma a nan cikin kasan eh, faransa akwai hakimai da dama misali a ingila muna da galajima masarauta hausa turai a ingila yake da zama sannan akwai hakimin ingila akwai marafa akwai majidadi akwai hakimai da dama sannan muna da sarkin bai wanda yake a germany sannan muna da hakimi na spain Eh, switzerland da netherlands a halin yanzu dai eh, inda muka muke da hakimai kenan kuma muna sa ran za a yada abin zuwa wasu sassan na kasashen turai to wani abu da zan so in sani shine a can gida eh, masarautu irin waɗannan namu suna taka muhimmiyar rawa wajen kula da abubuwan da suka shafi jama'a wani lokaci za ka ga sasanta rikici ne da dai sauran abubuwa haka da ya shafi al'umma a can ƙasa wato shin waɗanne irin abubuwa ne kuke tafiyarwa a nan da ya shafi hausawa eh, alhamdulillahi eh, yawanci eh, al'adunmu dai na ƙasashen hausa kama daga ɗaurin aure zuwa ga raɗin suna da ire iren su mukan gudanar ne a nan fada sannan kuma Eh, idan aka yi haihuwa aka yi mana haihuwa akan zuwa a raɗa suna a nan fada kuma mukan yi eh, bikin sallah wanda muke gudanar eh, akalla sau ɗaya a shekara kuma muna zaman fada kowane ƙarshen sati mutane sukan haɗu ana sadar da zumunci da kaɗan da kaɗan dai muna yaɗa dai abin muna kamanta dai al'adun namu sarkin hausawan nahiyar turai alhaji sirajo jankaɗo labba musawa kenan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar baya ga haka ko yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad ya yi karin bayani akan kaddamar da bikin noma na shekarar dubu biyu da ashirin sayar da taki iri-iri don tallafawa manoman jihar a cikin shirin namu na wannan makon wakilin abdulhab muhammad ya tattauna da shugaban kungiyar manoma na najeriya reshen jihar bauchi barista mahmud haruna yakubu wanda ya yi karin haske kan shirin da gwamnatin jihar ta kaddamar ya kuma fara da bayani kamar haka. Gwamnan Bauchi ya kaddamar da sai da taki kuma a kuɗi mai rahusa kuma ya kawo taki mun gani a zahirance kala daban-daban har ma da na ruwa. kuma ya sauke kudin daga dubu biyar da ɗari biyar zuwa kudi kalilan dubu biyar na npk 2020 yuriya kuma wanda aka fi nema kuma tana nan a ƙasa ana sai da ita naira dubu bakwai kuma ya tabbatar da cewa takin nan an kai duka kananan hukumomi an zuba su a cikin sito-sito mallakan uh, gwamnatin bauchi a ƙarƙashin bauchi agricultural development program don manoma ya zama sun samu ba tare da sun yi dogon tafiya har zuwa uh, fadin jiha ba to wannan abu gaskiya ba karamin ci gaba bane kuma ya sha bamban da shekarun baya kasancewar ina cikin duk kwamitocin da ake a kowane shekara na magana rabon taki a bana ba a kafa wani kwamiti ba gwamna ya tashi a tsaye ya ce ma'aikatan da alhakin rabon taki yake kansu ya kamata su tashi a tsaye su tabbatar da takin nan ya isa ga manoma na kwarai ba waɗanda ba su noma ba shi yasa ya sa aka kai kananan hukumomi na fadin jihar nan baki daya wannan ci gaba ne fiye da yadda ake a shekarun baya kuma mun yi farin ciki da wannan mun ji labarin cewa sai da takin nan za a dinga yin sa ne kaman a kungiyance ba ɗaiɗaikun mutane ba eh za a yi wanda suka zo a kungiyance abin da za a sayar musu ya danganta ga yawan kuɗin da suke da shi da kuma abin da yake ƙasa na takin da muke da shi don kasan yawancin mutanen bauchi manoma ne kuma takin da aka kawo ba mai yawan da za a sai da shi ma kowa a lokacin da yake da ya zo bukata bane na farkon wannan lokacin shuka amma akwai takin da yake tafe da zaran na kasa ta san makarewa za a sake kawo taki ba zai yanke ba har daminan bane ya kare kuma don an ce za a sayar a kungiyance ba lalle bane a ce an hana wanda za su yaɗe ku duk wanda ya zo da kuɗin sa kasancewan kai manomi ne an tabbatar da kai manomi ne na kurai za a sayar maka da taki don taka ne kawai zai zama ka samu ba kawai roman da mu gariya ba an inganta aikin noma a jihar bauchi ta yadda za a samu amfani mai yawa kuma manoma su samu biyan bukata kwalliya ta biya kudin sabulu su samu riba akan abin da suka kashe wajen noma ka amfanin gona yawancin lokuta za ka ga manoma sun yi noma sayarwa ya zamanto musu tashi hankali kuma musamman ma da yake ba su da wasu dabarun adana kayan abinci kuma ga wannan karo gwamna ya yi albishir cewa zai sayi dukkan kayan abinci ku ya ko karɓi wannan batu wannan labari ne babban labari kuma mun farin ciki da shi kuma mun karɓe shi hannu biyu kasancewa shi mai girma gwamna da bakinsa ya ce sun karɓi silos na bauchi ko sun saya zama mallakan su dama yana karkashin gwamnatin jihar bauchi ne kuma ya yi alkawari a bayyana jama'a cewa duk abin da aka noma gwamnati tana shirye za ta ba da kuɗi isasshe don a sayi duk abin da aka noma saboda manomi ya samu biyan bukata shi ma ya samu inganci kuma a halin yanzu akwai abin da ita hukumar noma ko ma'aikatar noma na jihar bauchi tare da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suna kokarin su tabbatar da an yi abin da ake ce masa balu wato daga kanoma. ka gyara shi ka kawo wajen mai saya mai saya ya sayar shi ma ya gyara shi a kara gaba ta yadda kowa a kowane gaba zai samu ƙarin riba akan abin da yake yi so kaga ta wannan hanyar ba manobi ba kawai har wanda yake saya shi ma ya sarrafa shi da ya kara mata inganci shi ma zai samu biyan bukata akwai wani taki wanda yake da zai zamanto daban ko kuma bambara kwai mutane ba su saba amfani da shi ba wanda yake shi dai taki ne ba irin takin zamani ba taki ne wanda yake babu wasu sinadarai da yake kunshe wanda yake kuma ga dukkan alamu kamar wata ƙasa ce wanda yake ta gwada cewar tana so a yi amfani da shi musamman tana da bukatan bude wato ta sayi wasu kayayyakin amfanin gona wanda yake da shi take tsayi wannan noman da shi maimakon a ɗiba irin takin zamani da yake to yaya kuka ga samuwa da kuma yadda manoma suna da ilimin amfanin wannan taki a nan yanzu. Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin shugaban kungiyar manoma na Najeriya reshen jihar Bauchi barista Mahmud Haruna Yakubu da kuma wakilin Abdulhab Muhammad sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ba gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau mun samu ne wato haɗin gwiwa daga Babba Haruna Bajoga da Yahaya Baba Alhaji inda suka ce assalamu alaikum voa hausa in akwai hangen nesa to kamata ya yi shugaba baba buhari ya kashe wutar rikicin cikin gidan shi na har-hare 'yan bindiga a sassan arewa kafin ya ce zai ketara ƙasar mali don sasanta rikicin siyasar su sai kuma sako na gaba wanda ya fara da cewa salam voa hausa sunana comrade sabiu sani dan kungiyar muryar talaka reshen jihar katsina muna kira ga gwamnatin jihar katsina karkashin jagorancin aminu bello masari da rika bada takin zamani da wuri domin gaskiya rashin bada taki da wuri yana cimma manoma tuwo a ƙwarya kuma ya kamata idan za a bada takin to a bada shi cikin farashi mai sauƙi shi kuma wato alhaji mele sufari ya turo saƙo cewa salam muryar amurka muna kira ga gwamnatinmu na jihar yobe da shugabannin karamar hukumar mu na Isufari da su taimaka su gyara mana wutar lantarki da ya lalace kimanin watanni biyu da suka wuce kenan allah ya sa sako ya kai ga kunnuwansu musamman ragowar shugabannin da suka mai da mulkin su tankar kayan gado da suka gada daga kakanninsu. To saƙo na ƙarshe kuma mun samu ne daga Hassan dogon fashi ba tsari ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa fatan alheri gare ku a madadin al'ummar garin ba tsari. kuma muna godiya ga gidan rediyon voa hausa akan isar da korafin mutanen batsari a kan yankewar gada wadda ta hada garin batsari da katsina sakamakon karanta sakonmu da tashar ta yi ya sa yanzu haka an gama gyaran gadan harka kasuwanci ya ci gaba da tafiya muna godiya ga Allah ya ƙara ɗaukaka wannan tasha amin mama da la mun kuma gode ku ci gaba da aikuma da saƙonni. yanzu kuma ga labarai a takaice. A jiya Litinin aka fara gagarumin gwajin maganin rigakafin cutar COVID-19 a Amurka domin tabbatar da sahihancinsa da ingancinsa wani dan sa kai a savannah da ke georgia ya karbi maganin na farko na gwajin wanda kamfanin sarrafa magunguna da ke nan amurka moderna da kuma masu binciken magunguna na hukumar kula da cututtuka masu yaduwa suka sarrafa ma'aikatan kiwon lafiya a kasar brazil sun buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ta binciki gwamnatin shugaban ƙasar jair bolsonaro akan laifukan cin zarafin ɗan adam akan yadda yake tunkarar annobar coronavirus to masu aro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin aishatu sule wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu